Assalamu alaikum sunana Sana Idris. Ina son fara magana ne akan 'yan mata masu lesbian. Don gaskiya abin da suke don yanzu abin da yake yayi kenan. Duk macen da kaga ta fara tasowa ka ga wai lesbian lesbian. Gaskiya babu kyau. Don gaskiya ka gan sam da yawa ka gan mace ta kai mace ya kamata tana gidan mijinta ne amma sai ka ga mace tana bi tana bin yar uwanta mace ya kamata ki bi namiji ba na mace ba kuma namijin ma mijin auren ki me kike samu a jikin na mace me na mace za ta baki mata dan Allah dan annabi wannan abin da kuke babu kyau ku tuba ku daina dan wallahi gaskiya lesbian ba abin yi bane kuma saboda lesbian yana daga cikin abin da yake sa bala'i a ƙasarmu Najeriya. Da kuna so ku gane mace lesbian ne, akwai alamominsu da yawa. Don mace ta ta sami ka tambaye ita 'yan lesbian ne, saboda ba ta so a gane. Za ta ce a'a ita ba 'yan lesbian ba ne, amma akwai alamominsu ta hanya da yawa yadda za ka yi ka gane. Na ɗaya ka ga suna sa zobe a ƙafa, za ka ga suna sa cin a ƙafa, kuma da damansu za ka ga especially ma mace ta ga mace uwanta tana son ta zaka ga tana tana nuna mata alamu tana son ta azin idan ba ta son ɗayan ta gane kenan tunda ɗayan ita ba yan lesbian bane zaka ta fara mata alamu tana mata irin su kyauta haka sun me ita kuma ɗayan za ta ji ai tana jin tana son ta tunda tana mata kyauta yarinyar kirki ce menene ba ta da halin banza ita kuma ba ta son ga ta ba sai nan gaba kuma ka ga ta fito mata kirikiri ta ce ni fa lesbian ne ina son ki ga abin da ya sa dan na ga ma har akwai ma wanda za ta ajiye mace yanda namiji ke ajiye mace a ɗaki ya mata kayan ɗaki ya mata komai haka zaka ga mace ta zaunar da mace ta kama mata ɗaki ko na nawa ne kaga sun ta tara mata kayan ɗaki kamar irin mata da mijin nan haka kuma wai dukan mace da mace ne don allah dan annabi wannan gaskiya ba yi ba bai kamata ba ma gaskiya don majoritin mu ma matan musulmai ne masu fi yawa a wannan harkan kuma ina janyo hankalinku don allah ku mari ku daina don wannan ba harka ba ne ta arziki harka ce mai haifar da bala'i da masifa ga ƙasanmu najeriya don allah ina kiran ku matan mu musulmai da ma kowa waye da ke wannan harkan don allah ya daina don babu akwai ranar gamuwa da allah